ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير idan kuka kirayo waɗanda kuke bauta ma ba sa jin kiranku su daskararru ne babu rayuwa a jikinsu kuma da za su ji kiranku idan an kaddara hakan da ba za su iya amsa muku ba kuma ranar alkiyama za su barranta daga shirkarku da bautar da kuka yi masu ya kai wannan manzo babu wanda zai ba da labari wanda ya fi Allah gaskiya